barka da zuwa wannan tasha mai albarka ku danna subscribe in wannan ne karan ku na farko a wannan tasha kana ku danna kararrawar sanarwa zan so ku yi like kana ku yi share gode da kasancewarku a wannan tasha na Sadiq Namujiwan ranar nadama littafi na 36 Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai dadin tsira bisa shugabanmu annabi mu annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalinsa alinsa da ma waɗanda suka shata farke ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashi kyama. littafin ranar dama, littafi na talatin da shida yayin da littafin da ya gabata littafi na talatin da biyar muka dakata daidai inda dariya sai biyayya ya ce ai ko ba ce ba na san da ya je zai faɗa masa duk zai so don ba zai so ya rasa ta ba haisan murmushi kawai ya ce hmm, amma siraj kai ya za ka yi da iyayenka ka san hakan da kai bai dace ba ko ka yake hukunci ba tare da sanin su ba murmushi shi ma siraj ɗin ya ce kar ka damu na san abin da zan ce musu To masu saurare a littafin da ya gabata idan ba manta ba a wurin muka dakata to yanzu za mu wuce kai tsaye ko? To masu saurare barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci wanda muke gabatar muku da wannan labari mai suna a ranar nadama wanda sista Ja'a ta rubuta ni kuma abaka sadiq namiji na mijin mazaje nake a ainihin karanta muku shi to mutanen garin lafiya mu bari bari kun san me ya faru tafiya fa nake kawai suka fisgo ni Allah ko he na karanta wannan littafin a nan garin lahiyan bare bare yo to wanda ni tafiyan nake ai tafiya ce mai nisa amma kawai kun zo kun da ya ci albarkacin ku bayi ne sa kun san ya kamata ai annabi ma ya ce ka sauma kanka eh, dan uwanka abinda da kake so ma kanka he imanin kai cika ko to kun kalli ni basara ke su bayi to sai na dan tausaya musu ko to ka ku ga laifina hmm. to kuma dai ku yi haƙuri ko mu ci gaba duka haisam yana isa gida a parking space ya ga motar dad murmushi ya ce duk sauri na amma dar ya riga ni dawowa parking din motar ya ya fito ya shiga cikin gida yana shiga amma falo ya same su zaune shi ma zama ya yi tare da yima da sannu da zuwa murmushi daji ya ce kai kai za a yi ma sannu da zuwa haisam kai da ka dawo yanzu dan so sake yayi tare da kallon mom yana murmushi mom tace ni ka bar kallo na ai na faɗa maka kana sane sun koyar da kai yayi ce a min afuwa wannan da wani dan uzuri ne ya tsaida ni, shi yasa ban da da wuri ba ba komai son a yadda naga kana ta fara'an nan na san akwai wata a ƙasa amma kafin nan ni ma barin fara faɗa muku dalilin da yasa na ce ku taro ina amar ne shi ban gan shi ba Dage labulen ɗakin ya shigo ya ce gani dad na ɗan shiga wanka ne kafin ka shigo to nan, samu waje ka zauna daga gefen haisan ya zauna yana murmushi ya ce Allah ya sa mu ji alkhairi dad dad kallon mum ya suka yi murmushi sannan ya ce alkhairi ma za ku je insha Allah su duka ido suka zuba ma dad suna jira su ji abin da zai ce dad aje wayar da take a hannun shi ya ce ba ma wata magana ba ce sabuwa wadda dai na saba yi ce a kowane lokaci maganar auren ko Haisan dukar da kai yayi yana murmushin jin daɗi don ya san yanzu ne zai gabatar musu da Mera a matsayin matar da zai aura. amma ko so sa iyaye ce amma da ai har yanzu ba ma da waɗanda muke so su ma suke so mu murmushi da ya ce yauwa ai kenan, an zo wajen da nake son a zo tunda ba kwa da masu son ku mu muna da masu son ku don wannan mitin din da na je ciyaman ya yi min maganar yaran shi guda biyu da suka gama karatunsu a Canada last month me zai hana ku je ku nemi wasu Tunda ya ya da kanwa ne kun ga abun zai kyau Haisan cikin sauri ya dago ya kalli da zai ce dad sai kuma ya shiru kallon shi da ya ce ko hakan bai muku ba don na san ku ba muku gwaninta ya tsine fuska amarya ya ce haba da yanzu kamar mu sai an samo mana mata a bar mu mu zaɓa da kanmu mana mu auri wanda muke so da uwa mu ta yi mishi ta ce gidanku amar ba za a bar ku da kanku ba waɗanda muke so su za mu ba ku ta ya za mu zauna mu zuba muku idanuwa ku yi ta yin a yadda ku ga dama alhalin kuma kun girma kun kai munzalin da za ku yi aure murmushi da da ya ce kyale su hajiya barni da su shiru mum ta yi nan alhaji nura ya kalle su ya ce na ji abun da kuka ce shi kenan yanzu kowa ya faɗa min yarinyar da yake so ni kuma yau in nan zan je nema muku auren su amar kallon hansan ya yi shi ma yake kallon shi nan suka yi shiru da da ya ce ku nake saurare in kuma ba da su in je a yau din nan in nemo muku auren 'ya'yan ciyaman amar ya da dai ka ba mu wata daya yau kawai wata daya ya kamata a ba mu amma yau kawai ya yi kandat da ce ba ku isa ba yau na ce in kuma babu to zan zartar da hukuncin da na sa a raina haisan na ga kana motsa baki me za ka ce faɗa ina jin ka dukar da kai haisan ya yi ya kasa cewa komai da sai can ya ɗago daji dama dama magana da nake so in yi muku kenan akan yarinyar da nake so da aure za ta yi da aure za ta yi amma yanzu yanzu mijin da za ta aura ya janye shi ne aka ce in turo ba da ba mu da amar baki saka sake suna mishi kallon mamaki don wannan ne karo na farko da suka ji yayi maganar mace da sunan yana santa jinjina kai da ya ce da kyau haisan haka ake so faɗa min yar gidan wane ne a garin nan girgiza kai ya ce ba yar gidan kowa ba ce dan iyayenta ba ba sa da ba masu hali bane sai dai rufin asiri lokaci guda jaji ya canza fuska mum ta ce babbar magana yanzu da diyar talakawa kake so kake soyayya a haisan duk ƴaƴan masu kuɗin da suke cikin garin nan hatta ƴaƴan ƙawaye na ga su nan masu kyau suna ta so suna so ku zo sun kyasa akan ku, amma kun ƙi ina kai ina diyar talakawa haisan dukar da kai yayi bai ce komai ba murmushin mugunta amar ya ce lalle buro kai na daban ne yanzu talaka da ake gudu kai ita kake so dagowa ya sanya ya wurga mi sharara dariya amar ya ce na gode buro akan budurwa ake min wannan hararan ko dan ne ya dakatar da su ya ce ya isa ka ka saurara min ina sauraron ka Aisha me wani gida yarinya take menene kuma sunanta rasa ta inda zai fara yi ma Sidat bayani yayi su duka suka zuba mishi idanuwa suna sauraron shi can da ya ce kai muke saurare murmushi tana muryar shi tana rawa yana dan kana kallo zaka ce kuka zai ko murmushi ka rasa ganewa dat sunan Tamira Ahmad suna zaune ne a unguwar gamawa da ke cikin garin nan na mahaifiyarsu ce take rikonsu tun bayan rabuwar da mahaifinsu amma hakin yayi yana saurare ji yake kamar kunnuwan shi ba su jiyo mishi daidai ba can dai ya kalli haisan ya ce wai tsaya wace miran ahmad din ba dai wadda na sani ba haisan janye ikan shi ya yi gefe ɗaya ya ce kusan haka amar zumbur amar ya yi meke ya ce kana da hankali ko haisan wannan yar iskan yarinya kake soya da ita a fusace haisan ya zo ya kalle shi ya ce kare ka sake kiranta da yar iska don mira ba yar iska ba ce wancan lokacin ma kaddara ce ta sa har ka samu mira dariya amar ya cike da raini ya ce lallai aisan ka zurmama da yawa yau kai ne kake soyayya da karuwa wacce ta taba har cikin shege kuma kai kanka ka san halin ta ba mutunar yake ba ce yar iska ce shi ma aisan miƙewa ya cikin ɓacin rai ya ce ya ishe ka amar kar ka sake kar ka sake ka sake kiran mera da kalmar yar iska dan ne daka musu tsawa ya ce wani irin abu ne haka kuke yi ba da hankali ne a gabanmu za ku yi faɗa su dukansu komawa suka yi suka zauna kowa rai a bace kallon su dad ya yi ɗaya bayan ɗaya ya ce me yake faruwa wace ce ita wannan mera ɗin da ake nema a yi faɗa a kanta su dukansu shiru suka yi kowa yana sabke a jan zuciya tsawa mam ta daka musu ta ce ba da ku ake magana ba za ma mutane shiru kuma mai da mutane sa'anninku ko abin ne ya ce dad ba fa kowa ba ce sai wannan yarinya da Aisan ya ce muku ina so na ce muku ba yarinyar keke ba ce wallahi yar iska ce har ciki ta zuba saboda haka ba ni ma na rabu da ita wani irin kallo Aisan ya mishi ji yake kamar ya tashi ya shaƙe shi saboda haushin maganar shi jinjina kai da da ya ce ne shi kuma yake soyayya da ita garin ya hakan ya kasance kicin kicin da fuska amarya ya ce ni ma ban sani ba gashi nan dai a tambaye shi dat kallon shi ya maida ga Aisan ya ce kai kai yanzu kuwa kowa yana so ya samu matar kirki ya aura shine kai zaka zaɓa ma kanka mutuniyar banza shiru yayi kamar ba zai magana ba sai kuma can ya ce dat ba mutuniyar banza ba ce to to faɗa min wace irin mutum ce shiru yayi yana ɓata rai dad ya ce kai nake saurare kana nufin ba mutuniyar banza ba ce ba ta taba zubar da ciki ba kenan ko ma ce ba ta taba bin maza ba girgiza kai ya ce ba ta bin maza kaddara ce ta faɗa ma rayuwarta ta zubar da ciki sau ɗaya amma kowa ya san ba halin mira ba haka wannan ai zancen banza ne zancen banza ne kake haisham ina tunanin ina tunaninka da wayonka da har zaka so yar iska eh yarinyar da ta je ta zubar da ciki ka ga min shashancin banza da Allah cikin sanyin jiki ce wallahi dad ba yar iska bace amma shi ne ya lalata mata rayuwa kuma na ce ya aure ta ya ce shi ba zai iya auren ta ba sai dai ni in je in aure ta dariya amar ya ce lalle ya san ashe baka da mutunci irin haka yanzu ni zaka jaza ma sharri dan kawai ka hada ni da iyayena bayan su sun san ba halina bane hakan ban taba tunanin haka kake ba sai yau akan wata banza mazinaciya kake so ka hada wani gigitaccen mari ya ya dauke shi da shi wanda ya sa amar ya shiru da bai shirya ba ya saurin dafe kuncinsa man baki suka sake suna kallon su cike da mamaki ganin a karo na farko da suka taba ganin wani abu ya shiga tsakanin yan uwan juna guda biyu a fusace amar ya ce haisam ni kamara akan wancan banzar yarinyar cikin daga murya ya ce kar ka kuskura ka sake maimaita kalmar da kai fi mera da ita ka ce mata mazanaciya da tsawa ya daga musu a karo na biyu ya ce ba na san shashincin banza me haka kuke yin shirin yi Amar cikin bacin ya ce Amar dat kana ganin mari na yakan yi yi akan wancan banzan yarinyar? mom ce ta ce ya isa ka ya isa ka haisam kana cikin hankalinka kuwa haisam ko soyayya ta ruɗa ka ne har baka san kalamar da kake ta baka san kallar matar da kake tare da ita ba cikin sanyin jiki ya ce ku yi haƙuri mom wallahi ina san mera sosai kuma yadda kuke tunanin ta ba haka take ba dan Allah da ka amince min da mera harara da ya wulga mishi ce ban taba sanin kai soko ba ne sai yau haisam ka rasa wacce zaka so sai yar iska to bari ka ji ba a nan gidan ba don ba zan taɓa lamunce maka ba ka auro ta ka kawo ta ba zan iya yarda da ka aure kowa amma ban da yar iska lokaci guda zufa ta fara kwararo mahaisam duk sanyin AC din da yake ɗakin amma hakan bai hana shi jikewa ba tashin hankali ya ƙara bayyana a fuskar Haisam kallon da yake muryar shi tana rawa ya ce, dan Allah da ka taimaka min wallahi ina santa wannan zancen banza ne ba zan taɓa amincewa da hakan ba don haka dole ka haƙura da ita ku shirya ku je gidan ciyaman ku gaisa da yaran shi na san su ma za su so ku za ku so so saboda yaran ba laifi Hassan ji yake kamar ya ɗaura hannu a sama ya kurma ihu saboda takaici yana gani ga samu ga rashi yanzu shi kenan haƙura zai da mira da yake so kuma ita ma tana son shi saboda sha ciwo ta kwanta lokaci guda idanun shi suka canza launi ɗagowa ya kalli dad da shi ma ke kallon shi cike da ladabi ya ce kai hakuri da ba na ji akwai macen da zan iya so bayan mira saboda ni har ciwo ta kwanta yanzu haka tana a asibiti ban san yadda rayuwata za ta kasance ba idan na rabu da ita na tabbata za ta yi min kallon makaryaci mayaudari za ta ɗauka dama ba san gaskiya nake mata ba cikin fushi da ya ce shikenan aisan yanzu ni ne dai nake faɗa kana faɗa kana nufin ta fi mu muhimmanci a ka, ko kenan girgiza kai ya ce a Adad, ba haka nake nufi ba kawai dai ina son kaga kaga dakata in dai har na isa da kai dole ka rabu da wancan yarinyar. in ko baka rabu da ita ba wallahi zan zame zan zame hannuna daga lamarinka don haka ku tashi ku ban waje cikin sanyin jiki ya miƙe amar ya miƙe yana ta kumbure kumbure har sun juya za su fita da ce sannan da an jima da dare ko gobe ku shirya za ku je gidan chairman tak haisan ya ja ya tsaya ba tare da ya juyo ba mamce ta daka mishi tsawa ta ce ba za ka wuce ba ka ba mutane waje ba ko gaddaman za ka ƙara yi ma mutane don ka rena mu wucewa ya fice ba tare da ya yi magana ba yana jin su da suna ta faɗa yana shiga ɗakin shi a ƙasa da shan ya zauna tare da dafe kanshi ji yake kamar ya yi kuka ko ya samu sauƙin abin da yake ji a ran shi kanshi ne ya fara sara mishi da karfi cikin sauri ya kwanta a nan saman kafet din tare da data kanshi yana maida idanuwan shi ya runtse maganar da ya rinka dawo mishi a kunnuwa ba kalmar da ta fi bata masa rai sama da kiran nera da yar iska da aka yi da kyar ya bude baki ce dama na san mawuyaci ne su fahimce ni amma alkawari na daukar ma kaina ba zan taba son wata ba bayan ke mira haka ya kasance a kwance lokaci guda ya ji zazzabi yana nema ya rufe shi da kyar ya samu ya miƙe ya koma saman gado ya kwanta bangaren wannan dan iskan yaro kuma amar to wallahi fans ɗin shi kuma ku kiyaye ni ehan amar ko ko da ya koma ɗakin shi za ga ɗakin ya shiga cike da jin haushin abin da ya sanye mishi ba abin da ya bata mishi rai sama da marin da ya mishi akan mace kuma wai mira macen da yake tare da ita ta kasance abin tunanin shi da son ya ƙara kasancewa da ita a kowane lokaci ya sha alwashi ko ta halin kaka sai ya sake ɗanɗana zuman mira cije laɓe ya ce haisam dole kai na damar abin da kai min akan mira ba zan taɓa bari ka aure ta ba in dai ina raye sake-sake ta yi a ran shi har daga ƙarshe ya ɗauki kiɗin motar shi fice bar gidan a can ɓangaren su mira asibiti sosai ta sake a can ɓangaren su mira asibiti sosai ta sake ta samu lafiya kamar ba ita ba aka kawo jiya ba ta da lafiya hira kawai take da su safiya inda a gefe ɗaya kuma tana jin kunyar umma ita kanta umman wani farin ciki take ji ganin yadda ɗiyarta ta sake tana ta hira da yan uwanta alamar sauki ya samu Dr. Aminu da Dr. Siraj a tare suka shigo zuba ta nan Dr. Aminu ya ce ke ce Amira jikin naki yayi kyau sai gida kenan ko murmushi ta nan Dr. Siraj ya ce eh gaskiya ni ma na ga alamar haka kuma ka ga dama amarya ce dariya Dr. Aminu yayi ya ce to to kenan har da fargaban auren yayi kozin din ciwon nata amma tun da ba matsala har an yi kuma ba wani abu kawai sallamar ta ya kamata a yi zuwa gobe idan mun ga yanayin saukin jikin in yasa sai mu mu daura ta akan magani shikenan doctor hakan kawai za a yi umma sai ta ƙara yi ma Dr. Siraj godiya sosai ya ce ba komai hakan da hakan ma ya yi shi ma daidai ne sosai umma ta tausaya mishi don ta san yana son da yadda ta sosai nan ta bi shi da addu'an fatan alkhairi da samun mace ta gari wasa-wasa farin girki har dare haisan bai zo ba dan hankalin mira ya tashi tun tana ɓoye damuwarta har umman ta gane nan ta shiga kwantar mata da hankali ta ce kila wani abu ya tsaida shi tun da waya aka yo mishi ana neman shi a gida da wannan kalaman na umma ne ta ji hankalinta ya dan kwanta amma ba a can ba duk da haka tana jin motsi sai ta kalli kofa ta ga ko shi ne zai shigo ko kuma zai turo dan aike a haka har dare doktor ya zo ya yi mata allura ta kwanta suraj bayan ya koma gida a falo ya samu iyayen shi da yayan shi zaune suna hira gaishe su yayi sannan ya je ya zuba musu abinci ya zauna ya ci yana tunanin ta yadda zai fara musu bayani akan janya auren mera da ya yi sai da ya gama cin abincin sannan ya ɗago ya kalle su ya kalli mahaifinsu ya ce mm, mahaifin shi ne ya ce yare Suraj, da magana ne na ga ɗazin kamar kana so kai magana murmushi ya ce e, alhaji damu akan maganar auren nera ne sai kuma ya shiru suka ce muna sauraron ka wani abu ya faru ne girgiza kai ya ce a'a sai dai dan Allah ku hakuri na fasa auren ta gaba haɗe suka taso mishi suka ce kana da hankali ko sirat auren kake nufi ba za ka yi ba ko ka fi so ka yi zaman ka haka ko hajiyar su ce wallahi ba baka isa ba dole a yi auren nan baka isa ka maida mu ƙananan yara ba idan kai baka san abun da kake yake maka ciwo ba to mu mun sani faɗa take yi sosai ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba ganin hakan yasa sa ce dan Allah a yi hakuri shi ba haka yake nufi ba su tsaya su saurare shi su ji dalilin shi na cewa ya fasa auren mira mahaifin shi ne ya shawo kanta ta yi shiru nan sanar ya kwashe komai ya faɗa musu dalla dalla su dukansu sun jinjina ma lamarin mahaifin shi ne ya ce shikenan sirat hakan da kai shine daidai don ni ma kaina ba zan so ka auri wacce ba ta son gaba don gudun samun matsala a gaba hajiyar su ce ta ce haka ne alhaji ni ma na goyi baya amma ga shawara me zai hana ya koma ga yar uwar shi yar uwarta salma tunda ita tana son shi so yar uwar shi salma tunda ita tana son shi sosai sannan ba ta da wata makusa jinjina kai alhaji abdullahi ya ce tabbas kin kawo shawara mai kyau tunda an sa bikin nan kuma ba daɗi a ce a cewa mutane an fasa abun abun zai zama abun surutu ko me kuka gani alhaji ya tambayi yayin siraj murmushi ya ce ni ma na goyi baya don gaskiya bai dace ya ci gaba da zama ba aure ba kuma da aure ko da aure ma um, sannan kuma da auren da ba a son ka ai kware gwara kai wanda ake son ka surat shiru yayi yana sauraron shi dan shi ma kan shi ya san sun yi maganar gaskiya shi ma shaida ne salma diyar husainar husainar mahaifiyar shi tana son shi sosai jinjina yayi yayi shiru ya sa alhaji ya ce kai kai muke saurari surat mumushi ya ce na amince alhaji Allah ya tabbatar da alkhairi su dukan sun ji daɗin maganar shi suka ce amin ya rabbi hajiya ta ce alhaji sai ka samu kaninka ku yi magana ni ma zan yi magana da hajiya husaina sannan in sun samu ne kyau a ƙara bikin ya koma ko da wata biyu ko uku don su ma su samu su shirya alhaji ya ce wannan ba wani abu bane tunda a nan cikin gidan za su zauna za a dai ƙara ya koma wata biyu cif to Allah ya sa alkhairi ya kai mu lokacin gaba ɗaya suka amsa da amin ya rabbe har sama ka ya kasance cikin ɗaki cike da damuwa don ko abincin dare bai fito ya ci ba kuma babu wanda ya neme shi sallah ko a cikin ɗakin shaidin gayi saboda ciwon kan bai ji zai iya fita ko da ya kwanta bai damu ba bai damu da rintsa ba tunani kawai yake yadda zai bullo ma lamarin a amince mishi da mira washe gari bayan ya dawo daga sallar asuba kwanciya ya yi bacci ko da ya tashi rana ta fito wace gari bayan ya dawo daga sallar asuba ya kwanciya ya yi bacci ko da ya tashi rana ta fito don haka a daddafe wanka ya shirya har a lokacin yana jin zazzabi sosai a jikin shi yana gamawa kiɗin motar shi ya ɗauka ya fito daga ɗakin shi yana zuwa falon da da mum ne zaune suna kallo kowa fuskar shi babu alamun fara cikin sanyin jiki ya risina ya gaishe su suka amsa mishi sannan ya tashi har ya juya zai bar ɗakin sai jin muryar da ya ce kai kai nake saurare wani irin hukunci ka yanke akan maganar da na yi maka Na ka janye maganar aurenka da yarinyar nan har sandawa ya cikin sanyin jiki ya zauna a hankali ya ce da dan Allah ka yi hakuri ba wai na ki bin maganar ka ba wallahi in hannu da ya ɗaga mishi ya ce ba na son jin wata magana daga bakinka in dai baka janye ba tashi ka waje amma ina so ka sani ina akan bakana ba za ka taba auren ta ba in dai ni ne madaurin ka shi ruwa ya same sai daddat ya daka mishi tsawa sannan ya miƙe fice mun tsaki ta ja ta ce yaro sai ka ce wanda aka asirce in banda abin shi ma me zai da iska karuwa cike da takaici da zai ce ai ban da shi zan kira nasir mu yi magana ai dai dole ne ya bi maganar shi ko hajiya ta ce hakan kawai za a yi alhaji haisan sai da ya biya yin wasu mira take away na chiefs sannan ya wuce asibiti da taimakon allah ya iso saboda tunanin iri-iri yake a haka har ya isa amma hankalinsa baya ga mota su ko da doktor ya zo da safe ya duba ta ganin jikinta ya yi sauki sosai ba tare da wata matsala ba sa ya ba ta magani ta sha ya rubuta injection ya ce ma umma a samu yanzu zai yi mata sai ya yi discharging ɗinsu. To Umma ta ce ta amsa cikin sauri ta yi pharmacy ta siyo ta kawo wa doctor ya yi mata sannan ya rubuta mata drugs. Drugs ɗin da za ta dinga sha ya rubuta musu discharging. Mira ko kaɗan ba ta nuna farin cikin hakan ba don gaba ɗaya hankalinta yana ga haisan da bai zo ba har zuwa wannan lokacin gaban ta faɗo a kawai yake. umma tana lura da yanayinta amma ta share haisam yana isowa shi kan shi jin wani irin farin ciki yayi a ranshi. ko da yana cikin damuwa amma hakan bai hana shi jin sanyi a ranshi ba yana bude kofar ɗakin ya shiga idanuwan mira kan shi su dukan su kusan lokaci guda suka sabke a jin zuciya nan yayi sallama ya da shiga su umma suka amsa mishi gaisawa suka yi da umma mika masa fiye ledar da ya shigo musu da ita sannan ya ce ma umma ku yi hakuri jiya ban samu na dawo ba umma ta ce haba ba komai wallahi ai mun san yanayin hidima hakan ma ai yayi muna yabawa da kokarin ka Haisam ka zauna ga kujera murmushi ya ce to umma dan ya je ya zauna bisa plastic chair da take kusa da gadon mira still dai suna kallon juna mira ce ta yi saurin janye idanuwanta tare da gaishe shi hankali amsa ya ce yana jinjina yana ki jikin sai ta kalli umar da take haɗa musu kaya sannan kamar mai rada ta ce na warke a yanzu haka shirin tafiya gida muke murmushi ya ce masha Allah gaskiya na ji daɗi Allah ya ƙara sauƙi kallon shi ya maida ga umma ya ce ashe an yi lissafin ɗin ga umma eh an yi ɗazo da dakto ya zo ya ga jikin nata ya yi sauƙi don tun jiya dama ya ce yau zai sallame mu Allah sarki Allah da ya ƙara lafiya to bari in jira sai in maida ku ko a'a da ka bar shi mu shiga na fe ga kar mu tsaida ka ba komai umma ai ba inda zan je zan jira har ku gama bari in je wajen Dr. Saif kafin ku gama Umma ta ce to shikenan mun gode Haisam miƙewa ya fita nan Umma da Safiya suka ci gaba da haɗa musu kayan su bayan sun gama ne suka fito Dr. Saif ne ya yi musu rakiya har wajen motar Haisam inda yake shaida musu Siraj sun shiga mitin shi yasa ba su gan shi ba nan Umma ta yi mishi godiya ta ce a gaishe da Siraj din a faɗa mishi sun tafi a bayan motar Haisam duk suka shiga inda Sadiq ya shiga gaba dan Haisam ya yi sallama da Saif ya shiga ya tada motar tun da suka fara tafiya gaba ɗaya shiru suka yi sadiq ne kawai yake ta surutu inda aisan yake dan biye mishi a haka suka isa anguwar anguwar na sumira a daidai kofar gidansu ya yi fakin nan ummar ta yi saurin fitowa don dama kagare take ta isa saboda ta ta takura a takure take a take ta fara godiya ta yi mishi nan ta buɗe ta fita inda su safiya da mira ma suka fita suna fita isan kife kan shi a jikin steri cike da damuwa Mina ce ta yi mishi knocking in glass ɗin window din Nan ya ɗago yawa ne tare da ƙoƙarin ɓoye damuwar shi yana murmushi. Cikin sanyin jiki Mira ta ce lafiya me yake damunka ko baka da lafiya ne. Girgiza kai ya ce lafiya 'Ta Mira kin san ciwon ki ne yake ɗaga min hankali. Murmushi ta ce ai na samu sauki dama ciwon na sai kuma ta shiru saboda idanuwanta da ya tsare da su yana kallo shi ma murmushi ya ce ciwon dama nawa ne ko cikin sauri ta sa ta rufe idanun ta cike da jin kunya murmushi ya a karo na biyu ce na gode sosai da irin kaunar da kika nuna min dan na tabbatar ba ni kaɗai nake da kun san ki ba ke ma kina sauna juyawa ta ita ce ai zan shiga gida duba agogon hannun shi ya ce oke ba damuwa zan shigo zuwa anjima cikin sanyin jiki ta ce to shikenan sai ka shigo har ta fara takawa sai kuma ta juyo kamar za ta yi kuka ta ce dan Allah ya kar ka juya min baya kaga yanayin da nake ciki akan sanka cike da jin tausayinta ya ce ki damu mera a kowane hali ina tare da ke ba zan taɓa barin ki ba don ke ce rayuwata cikin jin daɗi ta ce na gode sosai haisam ki damu ba komai ki shiga gida sai na shigo da anjima za mu yi magana sallama suka yi nan ta wuce tana wage-wagen shi sai da ya ga shigewarta sannan ya ja motar shi cikin sanyin jiki ya tafi umma tana shiga gida a tsakiyar gida ta cire hijabin ta ita da safiya suka shiga gyara gidan saboda korar da yayi mira ko waje ta samu ta zauna don a lokacin hannunta ya kumbura saboda kanular da aka sa mata Ba ta iya ɗaga komai ba kallon su har suka gama ko ina na gidan yayi fes sannan suka yi wanka suka ci chips din da Aisham ya kawo musu a asibiti nan duka suka kwanta don su huta a nan ma sai da Mira ta ƙara ba Umma haƙuri akan abin da ta yi ma Umma ta ce ai ba komai mira ni ba ki min komai ba ni ma kaina na yi farin ciki da zaɓin ki dan a yan ganin da na yi ma haisam ya kwanta min a rai sosai zan je in samu alhaji sama'ila mu yi magana in ya so shi ma ya ƙara ba su rasa ƙuri sai a maida musu kayan su shi ma Allah ya zaɓa mishi mata ta gari a hankali mira ta ce amin umma haisam bayan ya je ya ajiye eh, haisam bayan ya ajiye su gidan shi ya wuce da ya a falo ya yi kwanciyar shi yana tunanin abun da zai je ya dawo dan ya san tun da har dad ya furta to ba zai taba amincewa ba dan shi kaifi ɗaya ne kuma ya san abba dole ya goya mishi baya kasa zaune da tsaye yayi ba kaɗan ba ya shiga tashin hankali sallah ce kawai take fitar da shi daga gidan lunch ma sai dai take away ya aika aka kawo mishi kaɗan ya ci ya tura abincin ya ɗauki maganin da sai ya rubuta mishi ya sha sannan ya koma ya kwanta da ka gan shi sai ka ce wanda ya yi jinya duk ya fada sosai ga kalle shi yadda ka san wani dan maraya bayan sallar la'asar su ya zo gidan su mira nan suka gaisa da umma ya ma mira ya jiki bayan ya ta gaishe shi ya ce kunga ban shigo ba har kuka wallahi mitin muka shiga Allah sarki ai doctor ya faɗa mana ya ce kun shiga mitin sarai ya ce ki haka ne umma ai na so in shigo in ga yadda mera ta yi saboda farin cikin za ta bar asibiti murmushi kawai umma ta yi tare da kallon mera ta yi zugum tana jiran zuwa haisham siraj da umma sun yi hira sosai sai wajen karfe biyar haisham ya zo gidan tun daga fakin din motar da ya yi mira tun daga fakin din motar da ya yi mira ta jiyo sai ta sabke a jiran zuciya har sai da su umma da sura suka kalle ta yaro ne ya shigo ya ce wai an ce ana sallama da mira umma ce ta kalle ta ce wane ne mira dukar da kai ta yi ta ce ina jiran ina ji aisam ne umma ta ce ai ba matsala ki je ki ce ya shigo man to ta ce nan ta tashi ta fita tsaye ta hange shi ya zuba ma gefe ɗaya idanuwa yana kallo bai ma san fitowar ta ba har sai da ta iso wajen da yake tsaye ta yi mishi sallama sannan ya kalle ta sai da ya murmushi sannan ya amsa kanta a sadde a ƙasa ta gaishe shi ya amsa tare da yi mata ya jiki da tambayar ya umma ta ce alhamdulillah su umma suna lafiya lau shiru yayi bai ce komai ba mera ta zuba mishi idanuwa ko ko da ba mai son yawan magana ba ne. amma yanayin shi kamar yana cikin damuwa ta ce ai sam lafiya na ganka haka murmushi ya tare da kallon ta ce lafiya lau mira me kin gane ne girgiza kai ta ta ce ba komai kawai dai na ga duk kayi sanyi da yawa ne no kai ki damu ba komai shikenan mu je ciki su umma suna son su ku gaisa a amira ba sai na shiga ba Ba ta fuska ta yi kamar za ta yi kuka ta ce Allah umma ce ta ce in ce ka shigo in ba za ka shigo ba sai in koma in faɗa mata ganin tana shirin juyawa ya sa ya ce a'a zan shigo kar ki haɗa ni da umma ko murmushi mira ta ce to kuma ta ce ta ce ta in ta ce ta fasa baka ni fa shi ma murmushi yayi ya ce ashe ko za a ja ashe ko za a ja in da gangarawa dama kuma ina hanya dariya mere ta ce babu inda za ka je muna tare ido ya zuba mata yana kallon ta cikin sauri ta sadda kanta kasa saboda kunyar yadda ya tsare ta da idanu a hankali cikin wata irin murya Hassan ya ce dan Allah mera kar ki bar ni duk rintsi duk wuya ina son ki kasance da ni wallahi ina son ki sosai kuma soyayyata da ke daga ubangiji ne shi ya dasa min sanki a cikin zuciyata na tabbata duk wanda zai so ki a bayana yake dago kai ta yi cike da jin tausayin shi ta ce ai san na ji zan iya rayuwa babu kai dan gaba daya na riga da na mallaka maka komai nawa kuma na san ka san hakan ban da wani bayan ka zuciyata da kai kaɗai ta amince da kai take so ta rayu wani irin daɗi ya ji a ran shi ya ce na gode sosai mera insha Allah ni kuma <clears throat> ba zan baki kunya ba zan nuna miki cewa ke ta daban ce a wajena dago kai ta yi cike da jin tausayin shi ta ce ba na ji zan iya rayuwa babu kai don gaba ɗaya na riga da na mallaka maka komai na kuma na san ka san hakan ban da wani bayan ka zuciyata da kai kaɗai ta amince da kai take so ta rayu wani irin daɗi ya ji a ran shi ya ce na gode sosai mira insha Allah ni kuma ba zan baki kunya ba zan nuna miki cewa ke ta daban ce a wajena na gode sosai Haisam mu shiga ciki su umma suna jiran mu bai Musa bai bi bayan suka shiga a zauren gidan inda Siraj yake zaune ya ya baza tabarma umma tana akan ɗan dakalin da zai sada ta da cikin gidan daga bakin tabarma ya zauna tare da gaishe da umma cike da ladabi ta amsa mishi nan ya miƙa masarauta hannu su kai musabaha mira gida ta shiga ta kawo mishi ruwa lokacin umma har ta koma cikin gida inda umma ta tashi nan mira ta zauna siraj kallon ta ya ce ya murmushe ce amarya wannan fara haka ko duk ta ganin ango ne murmushi ta ta ce siraj za fara ko <clears throat> <coughs> ina nufin ku gyara zama ne fato dariya ya ce me zan fara kin ga yanzu gashi nan kin yi magana da yake kin ga kin gan shi ko amma ɗazu shiru kika yi kika barni da umma muna ta labari mun yi mun yi ki shigo maganar mu amma kin yi shiru kallon Aisha ta yi ta ce ba fa haka bane murmushi Aisha ya yi tare ya ɗaga mata gira ya ce to yaya ne shiru ta bata ce komai ba Sarat har zai yi magana nan wayar shi ta fara ringin daukowa ya yi fikin tare da yin sallama magana yake ta, wayar yanayin yadda yake zai sa ka gane da mafi shi yake ma wayar yana gama ya dago ya kalli Hassan yana murmushi ya ce kaga kaga ikon Allah da rabun sai na yi aure a wannan lokacin yanzu haka gashi can gida an tsaye da maganar aure na da wata ƴar uwata nan da wata biyu za a yi ya ƙara shi faɗi tare da kallon mira da ita ma take kallon shi tana murmushi nan nan ita da haisam suka yi taya shi murna suka yi shi Allah ya sa alkhairi ya amsa da amin sannan ya ce ma haisam sauran ku sauran ku muna ma fatan kar ya wuce wata biyu dan zan so a yi bikin mu a lokaci guda murmushi haisam ya ce insha Allah hakan za a yi nan suka yi rasa sosai da haisam da siraj a nan siraj yake tambayar shi gidansu ya faɗa mishi sai da siraj ya jinjina kai ko da bai yi mamakin jin asalin haisam ba dan yana jin kamfanin su sosai saboda sananne kamfani ne a cikin garin katsina nan shi ma ya faɗa mishi asalin shi sun daɗe suna tattaunawa har mira ta shige gida ta bar su suna ta hira na yi na yi na kawo muku hiran abun ne ya citira domin na kalla wasu sun yi zuru wai in babu mira a wurin labarin ba daɗi hmm, fatsin amar fa sun ƙibe mu fa wai don ɗazun da su da ubangidansu na masa kaca-kaca dama bare bare nan ne masu son amar to mun kore su mun kora su sai wajen karfe shida suka tashi za su tafi umma ta leko suka yi ban kwana ta yi masu rac murna da addu'a akan auren da zai yi nan suka yi sallama suka tafi kowa ya shiga motar shi ya kama gaban shi bayan tafiyar su ne umma ta da aka siyo mata kati ta kira alhaji sama'ila ta labarta mishi komai inda da ƙarshe ya shiga bayan salon magariba suka sake magana bata ɓoye mishi komai ba har akan ciwon da mira ma ta yi shi ma ya goyi bayan hakan da aka yi ya ce a ƙara a barta ta yi aure ta aure wanda take so dan yanzu auren dole bai yi ba musamman ma yaran yanzu ba kamar lokacin da ba ba kamar lokacin da ba da za a yi su hakura a zauna lafiya amma yanzu kan yara daga an musu auren dole to ba bala'i da masifa ce ke biyo baya umma ta ce haka ne alhaji Allah dai ya shige mana gaba amin koma me kenan idan kun yi magana da shi yaron sai in ya so sai ya turo a yi magana mu ji yadda abun zai kasance ko umma ta ce to alhaji mun gode sosai insha Allah zan mishi bayani to alhaji mun gode sosai Allah ya ba mu ikon insha Allah zan mishi bayani ko da zai tafi akwatunan lefen mira aka ɗauko da kuɗin da aka kawo ya tafi da su can gidan shi da niyyar washe gari za su je su maida musu kayansu su ba su haƙuri ha masu saurare duka duka anan na dakata a littafi na talatin da shida ku kasance tare da ni a littafi na talatin da bakwai don jin halin da za a shiga shin haishan zai auri mira ko ko mira ta yi biyu babu shin wai mahaifinta nan kan ba zai sauko ba ne ko kuma me to kayan laifin nan aka maida duka za a karɓa ko za a rage wani a ce a kawo min a kawo mini na tafi da shi a kawo mini fa ba a maida mata ba a kawo mini hmm. wannan dan dan dan wannan akwatin jan bakin da jagirar da jalebe shi nake so ni ma zan je in shafa foundation sannan zan samu rabta ma duka in haɗa kun ga tun da an samu foundation an samu abin nan sai a samu rabta kawai sai daga ba a samu fenti shikenan sai in fenta fiskata mm, duka duka nan na dakata a wannan labari namu bai suna ranar nadama saboda haka mu tafi a ranar nadama littafi na gaba littafi na talatin da bakwai wanda sista na ja ta rubuto ne kuma na karanto